ساكتا رضي الله تعالى ان باتا عنهم في حجارة وقع المصاب تاثير ولا الربط da Allah ya wa sahabbai karasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala Umar radiyallahu anhu a game da Umar Allah ya yarda shi ma'ana wani hali Umar ya samu kansa a ciki yayin da ya yi cewar manzon Allah tsira da rufe Allah tabbata gare shi yaro لقد كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة hakika rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta kasance wata babbar jarraba ce wa haulan mahila kuma wani abin tsoro ne mai razanarwa wa ƙasban jalila sannan wani al'amari ne da yake da tsanani ta girma alal musulmi na jami'a akan dukkanin al'ummar musulmi zahala minhu kibaru sahaba manya-manyan sahabbai sun imauta da wannan jarraba ta rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum Allah madaukaki ya yarda da su منهم عمر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه daga cikinsu akwai umar ɗan khattab allah ya tsare shi shi ma ya wato ainihin mauta da jin labarin mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالصلح أبو بكر الصديق ألا يدرش يا غبات يا cikin garin المدينة على فرس akan wani doki na min maskani daga gidansa da yake da shi ko mazauni da sun da ke inda ake cewa sun a wannan lokaci cikin garin madina a nan ne inda matarsa take da zama hatta nazala fa dakhala al Har ya wato ainihin sauka daga kan wannan doki nata ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam falam yukallim an-nas bai ce wa kowa komai ba bai magana da kowa ba cikin mutane hatta dakhala ala aisha har ya shiga gurin wato tsarsa aisha mata ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce manzo ya rasu a bakin da kuma hannunta فتيمم رسول الله alaihi wa sallama وسلم سيدي في manzon Allah jira da amince Allah tabbata a gare shi da ya shiga wurin ita aisha wa huwa mughashshan bi thawbin hibara a daidai lokacin da ya je manzo tsira da amince Allah tabbata gare shi yana lullube da wata sutura wacce take da zane-zane sutura mai zane ko ka ce mayafi da ake da zane-zane fa kashafa an waje sai ya yaye wannan sutura da aka lindade manzo sallallahu alaihi wa sallama da ita yi fuskar manzo daidai gurin fuskar sa ya bude kan ba alaihi sannan ya kifa kansa a fuskar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qabbalahu ya sumbance shi ya tsotsi fuskar manzo wa ba ka yi kuka na rashin daki ce bi abi anta wa ummi babana da babata تفرسر kayan manzon Allah. wallahi la yajma'u Allahu alayka mawtatayn na rantse da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba malamai suke cewa abinda da ake nufi da mutuwa biyu a akwai bayan da Allah ya jarrabe su da mutuwa biyu anan duniya kamar jama'ar annabi Musa da Allah yake gaya mana cewa wa in qultum Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون Allah yake cewa kun ma ba a tunaku min ba a jin bautikun la'allakun tashkuro Allah yake cewa ku jama'ar Allah Musa ko ka gawa al'ummarka labarin jama'ar Allah Musa a lokacin da suka ce mu fa ba za mu ba da gaskiya da kai ba kai Allah Musa har sai mun ga Allah kiri da Musa ƙuruƙu ganin idanmu Allah shi fa aka kuma sa'i nan ce sai tsawa tafiyayya daga Allah ta daike sakamakon haka kuka ta rayukan wa an tun tamburu kuna ji kuna ji da kuke cewa sai kun ga ƙuruƙuru to kun ga halakar ku ƙuruƙuru a lokacin da, maimakon ganin ubangiji to Allah yake sannan sun ba ba ku sannan sai muka tashe ku bayan ne ba da mutu bayan kun rasa rayuwa bayan mutuwa kuma sun zo sun yi mutuwar tafiyar da suka yi ta kwanakin su sun kare ko kaga sun ɗanɗani zafin mutuwa riɗi biyu haka kuma Allah yana gaya mana cewar game da wasu alin jama'ar da suka wasu alin fito وهم ألوف حضر الموت فقال فقال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Allah ya ce baka ga waɗanda wato alin suka fito daga gidajensu ba su dubannai ba ma ba sun fita daga gidajen nasu sun baro gidajen su hadarar mutu don tsoron mutu. Allah ya ce kun gudu ba ku tsira ba fa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce ku mutu a inda kuke in kuna jin baro gidajen ku shine ku fita daga mutu. to a nan inda kuka gudu kuka to din kun zo kun tarar da abin da aka hukunta muku a sun ba a haya bayan sun mutu sai Allah ya raya kuma sun mutu a mutuwa ta lokacin da aka ɗiba musu ya ƙare wancan horo ne aka yi musu na gudun mutuwa ta same su su jiyar da take sannan kuma za su yi wacce aka hukunta musu bayan kwanakin su sun ƙare ga sun ɗanɗana mutuwa biyu Allah ya gaya mana labarin wanda shi ma Allah yake gaya mana cikin sotun baqara alam tara ila أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال من لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولندع لك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشزها ثم نقصوها لحمة ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير شيمة nan tasa ta same shi ya wuce ta alƙarya ya ga alƙarya mace murin ba waɗanda suke cikin ta ba dalilin su su ta yaya fa Allah zai raya wannan gari bayan wato mutuwa su bayan ba su ba labarin ya rayuwar waɗanda suka yi irin wannan mutuwa take kasance wani shakku wani yanayi na tare da ya same shi sai Allah ya gwada ba a aikace shi to barka zali a kanka a mata Allah nan take Allah ya kashe bayan ya mutu kuma ba a bashi ba sai da ya shekara ɗari yana kwance a mace to bayan wannan kuma sai aka tashe shi aka ce kai bawan Allah da karɓar ranka zuwa yanzu kana jin ka na lokaci shi yana gane kamar a iya cewa kwana ɗaya ko kuma irin kamar yini haka dan ko bacci kai na kwana biyu da za ka kwanta da safe kuma ka farka irin azahar kayi yi bayan kwana biyu sai ka ɗauka yanzu aka yi azahar an gane ko mun ga irin wannan a jami'ar madina waɗanda za su haurara wa baccin ana jarrabawa bai kusa da ɗan wasu mutuna ko awanni ba don akwai wanda in dai aka fara jarrabawa har a tsare baccin sa daga azhar ne zuwa la in ya tashi sai yayi wata jarrabawa karatu kawai kada ya faɗi wannan mun yi ɗaki ɗaya da shi to akwai wanda ya kwanta bacci tun azhar sai wata azahar tun sa mai kararrawa har ya faɗi daga kan dancin da yake kararrawa dan ya tashe shi in lokacin sallah ya bai tashe shi saboda haka da ake yake ga masa to ai yau ranar kaza gari a ranar kaza ba mu fito da daga ba ba san da to ai an kwana ina nan yanzu zakka ne a garin nan ai ya ka gama ne yi ta kushe da to haka yake ba to irin wanda tana faruwa da bawa ɗauka wato ainihin ko bacci aka sa masa da tsawon lokaci to ya farka bai iya sanin me ya guda to aka tashe shi bayan shekara ɗaya aka ce a ishe ina gare kwana ɗaya ko yini sai na shekara ka ɗari a nan to yaya wanda ya maka wannan zai iya tashi wannan garin ai na na garo ko ya san haka ya yasa fa lamma tabayyana ta qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko na kan kowane abu dan ni da launi jiyau ne ko ya ji ya gani to irin waɗannan sun fuskanci mutuwa biyu a rayuwarsu to sai eh, eh, abubakar ce da ya ci annabi ce Allah ba zai haɗa maka mutuwa wahalar mutuwa ne ka gama ita ce nan da wani to su malamu suka ce ah, Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba a ce ba ranka kuma abin da ka zo ka isar na sako ya kau ba kai ba abin da ka zo da shi ba zai yi ba a gani wasu kuma suka ce ah, Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba ka na yadda yake faruwa da waɗanda ba su ba Allah ba in suka mutu sun mutu mur yadda jikin su ta mutu haka zukatan suke mutuwa in an nufi ubangiji da su ko ruwansa ake an je da ran wanda yake bai ba Allah ba to wannan ran kuma mai koyi fa shi kasa da ita matacciyar zuciya ce matacciyar rai ce ka ga mutuwar ga ta gangar jiki ga kare amma waɗanda suka mutu suna zuwa Allah wala ta qulu liman yuqtalu fi sabilillahi ah, wala kashe a filin daga an ce ka ake da shi wato matacciyar da ya mutu akan hanyar Allah duk da an ɗauke ran amma tana nan rayayya gurin ubangiji sai dai ijiya wato an rasa ran a rayuwarsa ta nan duniya amma dai ran bai mutu mars ba to haka ma annabin Allah da ke zo da saƙon da wasu ma suka samu wannan falalar bare shi an fahimta Allah ba zai haɗa maka irin wannan mutuwa to kuma dai wace magana daga cikin malamai abubakar sadiq ina tabbatar da cewa mutuwar nan da a daga ita shi ce maganar cikin ɗakin mutuwa ko ba daɗi ta ƙare bayan ya faɗi haka sai ci gaba cewa an malmauta tallafi ko ce ban alai amma dai batun mutuwar da aka riga aka zartar maka ya kai manzan Allah ka za ka bar wannan rayuwa ta duniya ka kad mitta haka da za ka yi an gama shi ثم خرج وعمر يكلم nasu sannan sai abubakar je ibaro gawar manzo wato anin ɗakin matarsa aisha ta ga abubakar siddiq ya nufo sahabban da suke tattare suke tare umar yana musu magana a lokacin faƙalar da ya umar sai yake zauna kai umar saurara da magana da kake yi zauna bari yi mutane da jawabi fa'aba umar imautar wannan rasuwa sai ta sa umar ma ika zama fa aba umar dan yajlisa sai umar ya ki zama fa aqbala an-nasa fa aqbala an-nasu alayhi wa taraku umar sai mutane suka fuskanto abubakar su ce kusantin da ya zo su za a samu wani bayani mai nutsarwa da kwantar da hankali tunda ya shiga har gidan manzo ya je har kan gawar ya fito to in mutuwa ce ma zai faɗa in rashin mutuwa ne ma za a ce kuma tun da yanayin da yake ciki ya sha bamban da yanayin da umar ya samu kansa a ciki na kiɗimar shi kiɗimar tasa ba ta kai ta sa wato ainihin ya zama ya ruɗe kamar yadda umar ya ba to da yiwuwar za a samu wani bayani mai kwantar da hankali da kai suka ji ya ce da umar zauna ya suka zage zauna ba sai suka fuskanci abubakar suka kira da umar yana tsaye abubakar sai abubakar siddiq ce amma ba bayan haka faman kana minkum ya abudu muhammadan wanda ya kasance yana bautar annabi muhammad daga cikin ba Allah ba fa inna muhammadan qad ina tabbatar muku da cewa annabi muhammad ya rasu ba rayuwa wa man kana minkum ya abudu allah amma wanda ya kasance yana bautar Allah daga cikin ku fa inna allaha hayyul la yamut to Allah shi da ma raye ne ba zai mutu ba bai mutuwa ba zai mutu ba qala Allah ta'ala dalili na akan haka yake tabbatar da abin da na faɗa daga littafin Allah faɗin Allah madaukaki wama Muhammadin illa rasulun annabi Muhammad ba wani bane face manzo na musamman daga Allah kada khalas min qablihi rusul kafin shi an yi wasu manzannin sun wuce rayuwarsu ta kare yau ba su ba labarin sai dai abin da ya shafi bayani da ya zo daga Allah tabbatacce cikin littafi na alƙur'ani da ya ba mu labarin wasu daga ciki minhum man qasasna alai wa minhum man man lam qasasum alai ko su kansu wasu aka gaya maka kai kanka manzo da jama'ar ka wasu ma ba a gaya maka kafa in mata yanzu a ce yanzu a ce in annabi muhammad ya rasu aw qutila ko aka kashe shi in qalatu ala aqabikum sai ku juya duka daga diganku kun koma ruwa kun musulunci wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya koma kan daga ya koma da baya ya fasa abin da yake na bayyana Allah da musulunci ya koma kafirci dan Annabi Muhammad ya mutu ولن يضر الله شيئا بجيت إن شاء الله ba يبقى ومن دام ضوء كتان فبلاك أنفعنا وعلا بقى wa sayajid Allahu shakirin da sannu Allah zai saka wa bayan da suke masu godiya gare shi bayan haka ta faru qala umar yake cewa wallahi laka annan an lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi aya hatta salaha Abu na rantse muku da Allah kai ka ce mutane ba su san cewar Allah ya saukar da wannan ayar ba kafin mutuwar manzon Allah annabi Muhammad har bayan da Abubakar Siddiq ya karanto fatalaqaha an-nas kulluhum nan ta take sai mutane ga baki daya suka karɓi wannan aya kama asma'a basharan min an-nas illa yatluha ba wani mutum da za ka ji cikin mutanen madina face na karanta wannan aya wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul rafa in ta au qutilan qalatum ala aqabikum hazwa zuwa kowa aya ta zama abin karantawa eh ce abin da zai ji cewar eh wannan abin ba yadda ya iya da abin da Allah ya hukunta فأخبرني سعيد بن المسيب Da dan musayyib yake ba da labarin anna umara haƙiƙa sahaban annabi umar Ala ya ce wallahi ma huwa illa an sami'tu aba bakrin talaha na rantse da allah hankace me kawai sai na ji abubakar siddiq yana karanto wannan aya ma'ana umar yake bayani sai ji ne shi da aka ce zauna bai iya zama ba sai ake tsina ya buɗe. to bayan wannan bayani na abubakar jiki ke kawai sai shi ne kawai abubakar siddiq ya karanta wannan aya da karanta ta fa'ari nan take sai gumi ya karyo mu dama an tana cikin matsala aka samu gumi to an samu dan sauki saukin kan saukin halin da kake zafin ciki wani hatta ma ne rigilaya hatta kai kafafuwa na ba sa iya ɗauka ta ai wanda na yi kyam ana zauna ban iya zama ba yanzu kuma ba zan iya tsawon ba ayar da ta sa ni ina isan gumi ya karyo shi zama ba zan iya tsawon ba sai dai zama sai zama kafafuwa na ba su iya rike ba wa hatta su alal ard har sai ga ni wato ainihin na karkata zuwa ga kawai fatuwa ta kama ni hina sami'tuhu talaha a lokacin da na ji ya karanto wannan aya alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad sai na san cewa tabbas ba shakka babu kokonto annabi muhammad tsira da mace allah tabbata a gare shi yaron ya mutu wata sarraban naba'ul fadih sai wannan labari da ya faru mai nauyin ɗauka da shi tasarraba ya wato ainihin kwarara ya malala ya yaku wa azlamat alal madina arja'u sasannin garin madina sai ya rusu duhu ma'ana garin madina sai ya zama suna kallon su wato kamar wani gari da bai taɓa ganin wani haske ba sai musu duhu فما كأنها بتلك المدينة أي كاشي با مدينة دمك سند من يا يأشكي قال أنس رضي الله عنه فهذا أن أنس ألا إدركي ما رأيت يوما قط أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إشي نجي أفني بل تبغى نوم وترانا بسمسم ما في شوق mafi haske kamar irin ranar da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya shiga mana garin madina ran da manzo zo madina ba ranar da take da haske a gurin al'ummar musulmi kuma wannan rana wa ma ra'aytu yawman qat kana aqbah wala azlam min yawmi ma fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma taba ganin wata rana mafi muni mafi duhu kamar irin ranar da manzon Allah na Muhammad tsira da Allah Allah tabbata a gare shi ya rasu a cikin wannan rana ta yi wa al'ummar musulmi da sahabbai duhu laqad kana min akhiri wasayahu tabbas ina daga cikin wasiyoyi umarni na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kafin barin duniya alaihi salatu wassalam ina da aminta Allah tabbata gare shi wa huwa fi sa'atil ihtibar yana a daidai lokacin da mutuwa ta halarto ta iso ta karato gare shi ga bayanin yadda wato irin wasu yin da manzo'i a gabta wato barin duniya ma na yake na ɗaya ma a farajahun imaman bukhari wa muslim hadisi da Imamin bukhari da muslim suka rawaita rahimahum allahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji ɗansu لصحيحيه ما في صحيحان الدبن سبيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها لدى عائشة ألا يبدأ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a rashin lafiyar da bai kara tashi daga ita ba la'anallahu al-yahud Allah ta tsine ka tsine wa kiristoci ta wani dalili ko da yasa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sakamakon sirriki a wato kaburburan annabawan su guraren bauta sun mai da su masallatai gurin bauta Allah kenan yahudawan da manzo ya tsinewa kiristocin da manzo ya tsinewa su ne waɗanda suka riƙi kaburburan annabawan su guraren bauta Allah banda wanda suka bi Allah daga cikin ko qalat aisha aisha Allah ya yarda da ita ta tace walau la zalim in ba dan haka ba wannan tsinuwa da manzo'i ta kasancewar yahudawa da kiristoci sun mai da kaburburan annabawan su guraren bautar Allah Na ubri da kaburuhu da an bayyana da kabarin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a fili kowa ma ya zo ya gaishe to amma ko shi khushiya an yuttakhadha masjida an tsoron a rike shi gurin bauta Allah ya zama gurin tarewa a yi ta wato ainihin wato bautar Allah da Allah bai shar'anta manzo bai zo da ita ba a gurin kabar ba shakka da yanzu kabar manzo na bayyane to da an karar da ƙasar kabar yadda muke da masu kunso kasan maka da madina ko ba ta kabarin manzo ba ɗauko dutse na maka ko na madina a sako a jaka a zo awo ya wuce kilan da aka ba a ce in ma za ka tafi da shi ɗauki a fasa a ɗebi daidai iya awon da aka ba ka ce shi wallahi ba yadda ya ɗauko sai ya ji da wannan dutsen barin to yau a ce da an bar kamar maza haka to ai da ƙasar da sun zuba an kwashe da sun zuba an kwashe da ba yi ba ko to an ji tsoron kada a mai da kabarinsa gurin bauta kusanan da ba Allah ne shar'anta ba wa fihima har wa cikin sahih bukhari da muslim alba kuma da anha hadith da karbu daga aisha Allah inda da radiyallahu ta'ala anha anna madaukaki ya da ita take cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka saukar da mala'ikun karɓar rai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam tafiya ta taho rasika ya tsarahu qamisatan lahu ala wajhi sai ya rika ɗaukan wani mayafi na rufa kina rufa wa fuska saboda magagin halin da yake ciki ta iya tamma idan ya samu kansa a cikin damuwar rufe fuskar da yi nan karfa fuskar kalama ga tafiya ta zo iska kuma sai kanci dama ta hanci ta baki za ka iya sha to kuma magauta ta sa an rufe fuskar da mayafi hancin ma ba zai sami iskar da baki in ya samu wannan damuwar kuma ka shafa har sai yayi na an da kan fuskar wa huwa kadhalika yana irin wannan yanayi da hali ya kula yana cewa la'anatullahi ala al-yahud wal nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da Kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid da suka riƙi wato ainihin kabarbaran annabawan su guraren bautar Allah yuhaddiru ma sana'u yana faɗar hasarin tsawata wa al'ummar su abin da Yahuda da Kiristoci suka kada su kuskura su ma irin abin wannan umarni ne da wasiya ta manzo subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu kafin ya bar duniya wa min wasayahu har wani daga cikin umarni da manzo manzo'i kafin barin duniya ala salati akan sallah qawluhu fadin manzo tsira da miki Allah tabbata a gare shi as-salata as-salata ina umarta ku da ku kula da sallah ku kula da sallah ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah wa ma malakat aymanukum da bayin da daman ku suka mallaka da bayin da kuka mallaka ku kula da haƙƙin ubangiji ku kula da haƙƙin bayin ku kiyaye sallah kuma kar ku tozartar da waɗanda Allah ya danka su a hannu kuma ja'ala yugharriru biha har ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan kalma ta akula da sallah akula da bayin Allah da suke ƙarƙashin kulawar wasu bayin Allah har ya zama yugharriru biha yana ta kamar wanda ya zuba ruwa a baki yana da magana ta fi fito wama yafsahu biha lisanu harshen sa bai iya faɗar maganar da yake faɗa da gare yanzu ta daina wasu ainihin fita ma'ana abin da bawashi yake cewa harshe ya wasu ainihin lankwashi ko ya kare wa mata sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rasu ba da an akmala Allah bihi bayan Allah ya riga ya cika wannan addini da shi cikar da ba zai saki wani tsari ba wa atamma bihi ni'ma ya cika wa bayansa shi ubangiji subhanahu wata'ala ni'imar da ya musu samun addini yardacce karɓaɓɓe a gurinsa da za su yi su samu wasu amin yardarsa da jin kansa fa aqama hujja sai zamanto Allah ya tsirwa da bayansa hujja da cika wannan addini da manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta dalilin isar da saƙonsa kakaf وأوضح المحجة منذ صلى الله عليه وآله وسلم يا فيت حيا غري يا تيد هجة غباين الله ba Allah ya tsayar da hujja a gabayinsa manzo a isar da sakonsa ya tsaro da bayan Allah hujja kuma ya bayanin hanya ta kwarai garai wacce kamata a bi wa taraka ummatahu alal manzo ya bar al'ummarsa kan hanya faratas lailuha kanahariha على البيضاء ليلها كنهارها daren wannan hanya da manzo bar al'umma akai ta addinin musulunci kamar kwatankwacin yininta yadda yini yake da haske wato fetal za su ga komai garai to haka daren wannan shari'a da ya zo bar al'umma yake garai babu duhu a darenta kamar yadda babu duhu a yininta la yajibu anha ba mai bata da kan wannan hanya da manzo ta tafi ba al'umma akai illa halik sai wanda Allah ya zartar masa da halaka Allah ka tsare ballaga risalata manzon Allah ya isa da sakon Allah wa adda al-amanata ya sanki amanar da aka dora masa wa nasaha al-umma wa al-umma ta dukkan nasiha da ya kamata a yi mata wa jahada ya jajirce akan isar da sakon Allah da yin abudan Allah hakka jihadi haqiqat jajircewa fama taraka min khair babu wani alkhairi da ya bari illa dallaha alaihi ce sai da ya da al'ummarsa a kai shirya da su zuwa gare su wala sharrin babu wani abu na sharri da manzoi bari illa haddara halin ba sai da ya tsawata wa al'ummarsa daga wannan sharri amma ma ta mana duniya amma batun abin da manzo ya mutu ya bari na amfanin rayuwar duniya na wani abu za a iya mora a duniyar ce faqad alaihi salatu wassalam tabbas haƙiƙa manzon Allah tira da mace Allah tabbata gare shi ya ce innal anbiya haƙiƙa dukkan annabawan Allah ba ni kadai ba har waɗanda suka gabace ni lam yuwarrisu dinara ba su wa da wani cikin al'umma su dinare ɗaya ba wala dirhaman haka ba su gadarwa da wani ɗaya dirhami ko da guda ɗaya ba inna ma ilma kaɗai sun gadar da ilimi mai ya ci gadon annabawa ya je ya ilimi Allah ya ce annabi ya ce shi suka bar in kana so ka samu wani abu ka so na gadon annabi da je ka san alkur'ani ka san hadisan nan wa fi sahihin imam al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kanka an amr bin harith daga amr al-harith radiyallahu anhu Allah ya tada shi ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا manzon Allah tsira da miki Allah tabbari a gare shi da ya mutu bai bar koda dinare ɗaya ba wala dirhaman bai bar koda dirhami ɗaya ba wala abdan bai bar wani guda ɗaya ba wala ama bai bar wata baiwa guda ɗaya da za ci gaba da rayuwa a matsayin baiwa ba illa ba bai ba sai alfadararsa fara jallin jal allati kana yarkabuha wacce ya kasance na hawa kafin rasuwarsa wa silaha sai kuma makamansa da yake amfani da shi don ɗaukaka addinin Allah wa ardan da wata gona ga da lidda da tun kafin ya rasu yace duk matafi na biyo ina da rabo a ciki ya bata don masu wato ainihin matafiya tafiya akan hanya ta kwarai in hanya ta zo da su wato agaza musu da abin da ke ya وفيه أيضا لا تبت ذلك وتؤلف An Aisha عائشة رضي الله عنها daga aisha allah ya da ita kana take tokiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah kira da miki allah tabbata gare shi ya rasu wa dir'uhu marhula cikinsa na fita yaƙi ina can wato a matsayin jingina inda yahudi a gurin wani ba yahudi ba ma musulmi ba bi talatina a ta dalilin kwano talatin da ya karɓa rashi ne talatina sa'an abinda take nufi da talatin kwano talatin min sha'ir na wasu ainihin kwayar shari'a saboda haka inda ya bar wani abu da da wani abu da bai karɓi kwano talatin ya ba da jinginar silkensa ba da ya ɗauko ya biya tun a lokaci saboda haka mai shirin zai bar miliyoyi biliyoyi to ga abin koyi tura lahirarka ka je ka tara sai ya fi maka amfani akan kai da tarawa wanda cinyewa kai da amsa tambaya ce eh, a kai ka tara sai ka kwabo bayan kwabo kuma wani ya ci kai da amsa tambayar da ka tara wani da cinke ma kuma baka tura inda za ka mura fiye da abin da ka tafi kamar as'ilatu lil muraja tambayoyi don koma wa abin da aka koya ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لأبو بكر الصديق الله إذا شريته إنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد هذا لوكة يقضى قال الله إلا لا مشي على الثبت أغريش للحق في ثوبه سكين سترك ما يشي ya je ya ɗage wannan mayafi ya kifo a kansa yake kike cewa eh babana da baba ta fansarka ya manzan Allah Allah ba zai na rantse da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa shi a wani lafazin kuma kuka hayyan wa mayyita ya mai tsarki yana raye mai tsarki yana mace mai ƙanshi yana raye mai ƙanshi yana mace bayi a suna raye za ka iya ganin su gani abin ban sha'awa ba wani abu ba wani hamami ko wani abin da ya kama da ka amma ana cewa ya mutu dafara ta fara mutuwa ya karɓa jin hamami yana tashi daga wannan dafara to kai yadda kake raye kana ganin shi da kama da bakashin kake kai fa kana asar wafatihi sallallahu alaihi wa sallam ala umar radiyallahu anhu wani tasiri rasuwar manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi kai wa Umar Allah ya da shi tasirin da ya masa ya kasa zaunawa a ƙarshe kuma da yawa su ainihin jikinsa sanyi ta tabbaci mutuwar manzo ya ma gagara tsaiwa ko ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه da ta hadiyatin nan mai abubakar da jike don wato kwantar da hankalin mutane da nutsar da su ba a da ta'akkudihi bayan samun tabbacinsa min wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na fitowar manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata da ya buƙaci wato a zazzauna wanda ya nemi umar ya zauna da iya zaman ba daga nan kuma wato godiya ga Allah kamar da wasu lafazin su wasu ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai baya da cewa ka fa mai bautar annabi Muhammad da sanin cewa annabi Muhammad ya rasu wanda ya san bautar Allah yake kuma su dama yana bautar raye da ba zai mutu ba sannan sai ya biyo da karanto aya ke goyon bayan abin da ya faɗa tabbatar da abin da ya faɗa cewa dama Allah ya faɗa musu manzo fa zai rasu ranar ce ta zo kuma ya rasu ما هي أهم وصايا وصاياه صلى الله عليه وسلم وأن أمدين متي مهمنشي كما زال الله صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة فأن أظن يرجي مثل صلوا كثير يرجي كافر لكوسا ya yi wato hari ko ya tsawatar akan rikas kamari zama gurin bauta ga Allah subhanahu wata'ala inda ya tabbata mana tsinuwar Allah akan waɗanda suka ki kabarbaran annaba su guraren bauta dan tsawata wa tasa al'umma karfi irin wannan sannan kuma ya umarni da a kula da sallah a kula da bayan Allah bayi da ke karkashin wato ainihin sahabbai cewa to kada suna ganin bayi a karkashin su kuma wulakanta a'a zaman su a karkashin su ba dalili bane na su wato ainihin sun zartar da haƙoƙinsu da abin da ya kamata to wannan shine ƙarshen wannan littafi na nabiyin rahama Allah ya saka wa malam Muhammad Sani Umar da alkhairi ni da na gabatar Allah ya karɓi abin da na to na ambata mana cewa idan mun gama wannan littafi za mu so mu ji littafin da ya kamata a dora amma kafin nan a karatun da muka yi na wannan littafi ga wanda kwafin littafin yake iri ɗaya da kwafin da nake da shi a hannun idan ka koma shafi na ɗari uku da arba'in da biyar an buɗe shafin ku kafin sa shafi na 344 za a ga sakin layi na ƙarshe a shafin an sa wa katara ko da sahibi aila manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi rubutu ga jagoran garin aila cewar bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yalwar jin kai ga kowa da kowa mai keɓantaccen rahama da jin kai ga bayansa masu biyayya gare shi hadihi amaratun min Allah wa Muhammad annabi wannan takarda ce ta zaman lafiya daga Allah da kuma annabi Muhammad rasulullahi manzo na Allah li yuhanna bin ru'ba don ta zama a hannun ko ga ta wato yuhanna dan ru'uba wa ahli aila da sauran jama'ar garin aila sufuruhum jiragen ruwan wa sayyaratuhum da matafiyan fil barri wal bahr dan kasa da cikin kogi wanda za su hawa su jiragen ruwa lahum din suna da alƙawari daga Allah wa Muhammadin Nabi da kuma alƙawari daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahum min ahli sham da sauran wanda suke tare daga cikin jama'ar sham wa ahli yaman da jama'ar yaman wa ahli al-bahr da jama'ar bahr faman ahadatha minhum hadathan duk wanda ya faru wani abu sabo daga cikinsu da musulunci bai san da shi ba ba a yarjejeniya ga kansa ba fa innahu la ma kulu maluhu dura nafsi ya kwanar sun dukiyarsa ba za ta hana halaka shi ba ba za ta kare masa ransa ba dai yanzu an yadda za a karbi jizya daga gare a bakku a kyale ki to wanda ya zo da wani abu sabanin abin da aka yarjejeniya da alƙawari a kai to karɓar dukiyarsa da ake ta jizya ba za ta hana a ɗauki ransa ba za ta hana a gabayansa ba an fahimta ko wa innahu liman akhadahu minan nas kuma to anan da aka ce wa inna inda muka zo gurin nace ban iya sanin bayanin da ya dace ni a kai na kuma taɓa wasu daga cikin abokan karatu na su ma suke da su da abin to a daidai nan wa innahu akwai kalmar tsayyibu tsakanin liman da wa innahu wa innahu tsayyibu liman akhadahu minan nas sannan wanda ya faru wani abu da aka ce dukiyarsa ba za ta iya hana halaka shi ba sakamakon ya zo da abin da ba shi ne aka yi alƙawari a ya zo mutunci da wani sabon abin da ba a san da shi ba to wannan abin da yake da shi in bayan ba ransa an kashe shi dukiyar da yake da ita halal malakci tsayyar mai daɗin ci liman a kan zafi minan nasu ga wanda ya riƙi wannan dukiyar da cikin mutane za ki halal kamar yadda ake cewa an je yaƙi wanda ya kashe ɗaya daga cikin mayaka na arna to da abin da yake da shi na makami da sulken da ya kawo na yaki da zarkuwar da yake ɗauke da ita ko wacce yake sanye da ita a ka da wani takobi ko da abin da ya shafi sakanni ko doki ana dangana shi a ce to kai da ka kashe shi raban ka ne banda raban gari wanda za a samu na kowa da kowa to haka wanda ma ya kashe irin waɗannan da suka zo da musulunci saɓanin abin da aka alƙawari a kai to inda wata dukiya tare da shi ya ci halarce gare shi an fahimci bayan wa innahu la yakai kuma haƙiƙa ku sani bai halarta an yumna'u ma an a yanzu dai da muka alƙawari da su suke kan alƙawari bai halarta a hana su zuwa wajen wani ruwa da suke so su je su sha ko su shayar da dabbobinsu wala tariqan yaridunahu kada ana su bin wata hanya da suke son su bi min baharin aw wacce take ta cikin kogi ko kuma ta banka yanzu an fahimci bayani saboda sai Allah muka samu matsala shi ma ya fi Allah ya samu dace to sai batun littafin da ya kamata a goya da shi bayan wannan bayan zaɓe mai zuwa an gane ko wasu sun ba da shawarar me zai hana a samu wani tarihin na sahabbai kuma a goya da shi bayan sanin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce me zai hana a ɗauko littafin allu'ulu wal marjan bi mattafaqa alaihi bukhari wa muslim littafin da ya ɗauki shi hadisan da imam bukhari da muslim suka haɗu kan rawaitar yake ga idan an karanta shi kama an samu da rairayayyen bukari da musulun tabin kule wani ya zo ya ce ana za ta fara shi ina ganin da zai yi kyau yadda mutane suka jahilci al'amarin harkar haɗa gawa wankanta da kabaninta da abubuwan da suke kama da haka raka ta a zuwa na cewa a shige gaba suna cewa ba komai ko da an biya bayanta ko da ana gefen hagu ko dama mu an rikita mu wanne ne za a yi wanne ne ba za a bari Ya abubuwan da suka kama da haka yake su da zai yi kyau a karantar da mutane wannan abu eh wasu kuma su ce ana gafa kamala <laughs> waɗannan hakaito uku wanda suka same ni suke faɗa wanda dai kamar yanzu kamar guda uku ɗin nan garanti ga su a gaban mu an faɗe su an kawo shawarar su to in a cikin za a je a tuna ma a waru guda a yi to sai a bara in kuma a yanzu ma za a iya zartarwa to fa lillahi akwai kuma da yake ce a yi hikmatu min tare wannan dama malam Usman ya yi ko ana kaka da yau sai ke wanda ake yi kuma ake a wani guri ba kuma a a sa'a kasa ne da kashi an gane ko wannan shi na za ana iya bari tunda ana tsakar shi yanzu haka ma wasu ina da kuma da ya gama din ya gama to aka samu kasa din za a iya karuwa da shi saboda haka ko da wannan guda uku yanzu zan ba da makarfar a kira sallah in kafin kwana an tattauna ga abin da ya dace in kuma a bashi daga baya a ma da wanda aka tunano ba shi wata ko kuma cikin ma da wanda suke da wani tunanin nasu ba wannan ba da a yi matsaya a tattauna shi Allah ya kawo